Kalangu, studio Kalangu. yanayin studio yanayin sauraro barkamu da warhaka, studio Kalangu sashen Hausa. Ga kanun labaru A cikin labarun za ku ji yanayi ra'ayin tsohon magajin garin Igigimi akan satar mutane da ake adifa. za mu komo bisa sallalaya a kan batun wato amfani da gawayin da aka sarrafa. Rahoton musamman na yau zai karkata ne bisa ga maganar kwanciyar hankali a cikin sansanin 'yan gudun hijira na Kabalewa. Gungu Muhammad Ɗantani ke muku sallama yanzu kuma ga labarun bi da bi. ‘Yan lokutuka ke ga a cikin yankin difa ‘yan bindiga daɗi ke sace mutane su kuma tambayi diya domin su sake su. rashin iya jagoranci da talauci sukan iya kasancewa masabbabin wa'annan aika-aikar ra'ayin tsohon magajin garin ingigimi kenan musa arimi da muka tuntuɓa ta wayar tarfo ga abin da yake faɗa ma habibu garba Wannan mummunan lamari ne ga kasar mu. Ba mu taɓa sanin satar mutane ba a cikin al'adunmu. Lamarin satar nan da ke faruwa yanzu batu ne na arziki da ci gaba. Amsa ce ta rashin gudanar da mulki nagari Inda akwai mulki nagari gari, waɗannan abubuwa ba za su faru ba. Ana jin an sace 'yan mata, an sace tsofi an sace mata domin neman a biya kudaden fansa kenan zancen jagoranci ne da talauci wasu na ɗora alhakin wannan sace-sacen mutane akan kungiyar boko haram wasu kuma akan bandunawa to wannan lamari ne na bandunawa kawai a gaida asumana shi na da fassara 'Yan Boko Haram sun kashe akalla sojawa 48 ranar Alhamis da ta shuɗe a cikin wani hari da suka kai wa sansanin soja da ke arewa maso gabas a Najeriya. Sanarwar da wata majiyar soja ta yi wa kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa AFP kenan. A yanzu dai mun gano gawakin sojawan 48 a faɗar wata shaidar wani soja da ke zari. wanda ya nemi kar a bayyana sunansa da ke sansanin soja da ke iyaka da Niger da wato yankin da ke fuskantar tsananin kaiwar hari ga sojawan na Najeriya. wakin soja 31 aka gani a wurin da aka kai harin daya daga cikinsu ya rasu ne bayan mummunan raunin da ya samu wasu 17 an gansu bayan sharar fafatakar da aka yi ranar Lahadi a yankin jari kamar yadda AFP ta bayyana ma hafsan sojojin. Ganin bayyanar cutar kwalera a ƙasar Algeria ma'aikatan kiwon lafiya na agada sun ɗau matakan rigakahi dangance da yawan mutanen da ake turo su gida ma'aikatan na shirye da tantance duwani wani maras lahiya daga shigowar shi bakin iyaka ta asamaka cikin gundumar arlet ga abinda mamadu malam adam shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ya faɗawa musa mamman. akwai matakai da nan likitoci muka doka tun daga shigowa kenan wajen asamaka akwai dispositif da aka sa wanda duk vaccine in ta taho akwai likitoci wanda suke kula da su a diba a gani wa abin lahiya wa yakin lahiya wanda ba lahiya a yi musu magani wanda a ga kamar jikin nashi ya kamata a cikin gaugawa a kawo shi inda za a yi mishi magani akwai ambulance da suke nan gurin sai a ɗauko shi a kawo shi ko eh, garin arlit dan saboda a yi mishi magani to yanzu da lokaci situation in ta faru ƙara jan hankali ne za a yi likitoci da su maka likitoci da suke can dan saboda su ƙara buɗe ido su ƙara bincike bisa kan kamar mutanen da suke zauwa don saboda ka aje wani ya taho da wannan malatin wanda zai kai ya yadu cikin cikin karkara banda a sama ka in cirani in suka wuce suka zo agares a agares nan ma akwai dispositif na likitoci da aka yi da tun taso daga arlit ana kira likitocin sai shirya an kawo su likitocin suna nan gurin za a ware a gani wa ke lahiya da baya lahiya wanda lahiya a yi mishi magani duk da a yankin arewacin kasar kungiyar kurazad mamba ta rukunin yan fara fula ta agares a ranar litinin din ta gudanar da wata haɗuwa ta ba da labari da yin nazari bisa kan matsalolin da yankin ke fuskanta musamman ma halin da hanyar tawa arlit ke ciki ga cikon bayanin da ahmed wagana jagoran kurazan na agada sai yi wa wakilinmu anise sai Matsalolin agaris yawa gare su, akwai hanyar RTA da ta lalace, hanyar talwa ita ma ta lalace, inda kowane lokaci sai mutane sun yi iyo kafin su ƙetare ruwa. Ga rufewar wurin tonon sinariya na Shado, da rufewar kamfani Imuraren, matsaloli ne da muke rayuwa da su kullum. Kowane lokaci muna sanar da hukumomin kasa wannan hali na arewacin ƙasar Nijar. Kullum muna gaya wa hukumomi masu ci yanzu. Abin da ya kamata al'umma ta jira daga gare mu shine kokowar mu ta kai ga samun biyan bukata. A ga an gyara wannan hanya ta RTA shari'a a ga an gina gada a talwa wannan ne al'umma a gada su take jira daga kungiyoyin farar hula a magance kuma zaman kashe wando na matasa da ke aiwatar da ayyukan asha a sake buɗe jado da imuraren su cika alƙawalin da shugaban ƙasa ya ɗauka na gyara hanyar tawa a gadar su arlit muna jira sun ce za su yi wani abu daga nan zuwa shekarar dubu 2019 anise karimo mu na agar sai aiko muna da wannan rahoto Rayuka wato guda biyar aka rasa a cikin wata gobara guda ya samu mummunan rauni ranar litinin inda ta shuɗe a cikin wani gida a anguwar Porto Novo garin agdoso Alhali ko wasu wato masu agaji minti takwas bayan wato sanar da su ne suka iso a wurin a cewar raftanan kanal Sidi Mohammed, kwamandan rundunar ƙasa ta 'yan kwana-kwana ga fasar bayanin da ya yi a firarsa da Maryama Jallo. a 8h18 a karfe 8 da minti ne jami'anmu na 'yan kwana-kwana suka samu kira na cewa gobara ta tashi a cikin wani gida 'yan kwana-kwana sun halarci wajen a wajajen karfe 8 da minti 27 sai dai a cikin euh, wannan gobarar mutane biyar ne suka rasa rayukansu kuwa da 'ya'yanta guda hudu da kuma ubansu da shi ma ya kone kwarai da gaske da jami'anmu 'yan kwana-kwana suka a gazzaya da shi a asibitin Doso. Tuni an saka jami'an bincike na jihar Doso da za su yi bincike hakikanin gaskiyar abin da ya haddasa gobarar. Saboda jami'anmu ba su ɗauki tsawon lokaci ba kafin isa wajen gobarar. Kawai mintuna takwas ne suka bata kafin su kai. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Kiran da masu kariyar yanayi suka yi zuwa ga al'ummar Yame na ganin sun kawuce ma wato amfani da iccen dafuwa wajen gashin naman sallallayya da aka sallace watan da ya shuɗe kiran ya samu karbuwa haka dai daraktan gandun daji ya lura da shi a fadarsa domin ko ton ɗari da biyu na gawayin da aka sarrafa ne al'umma ta yi amfani da shi duk da yankewar da ya yi bari mu saurari fasarar bayanin kanal umar alu liman. Kiran da muka yi wa al'umma jajibirin sallar layya ya samu karbuwa. A zahiri jama'a sun yi amfani da gawayi wajen gashin taruna. Mun yi la'akari a cikin lokacin ton ɗari da biyu da 'yan kai ne na gawayi aka yi fataucinsa. Alhali a lokacin baya ton goma sha takwas ne wannan kamfanin yake sayarwa. Kun ga an samu babban bambanci daga ton goma sha takwas zuwa ɗari da biyu da 'yan kai. Jama'a sun karɓi kira sai dai a ɗaya ɓangare ba a samu wadataccen gawayin ba ga jama'a abinda ke nuna cewa akwai inda aka kasa. Yanzu a cikin kowane wajen sayar da gawayi muna gudanar da bincike na ganin cewa anya an samu ragowar amfani da itatuwa itacen da aka jibge ba a samu sayar da su ba saboda jama'a sun sake dabara ne na amfani da gawayi. A wani fanni kuma jiya tsawon rabin wuni a nan yame an fuskanci katsewar lantarki wasu hada-hadar kasuwanci musamman ma masu amfani da kayan ɗanye da makamantan haka sun yi asara sosai ba da bayan banar kayayyakin da kamfanin gidan wuta nijilek ba zai iya fansawa ba bari mu saurari wasu 'yan kasuwa daga lamarin da ya afka a gare su. Da an samu ɗauke wutar lantarki da safe za ka tarar da rabin firigo ɗin naka duka sun lalace. Ba abin da za ka yi sai ka yada kayan da suka lalace domin kada ka rasa abokanin ciniki. Dangance da waɗanda suke kula da wutar lantarki, mun tuntuɓi Nijelek ta ce abin bai shafe ta ba. To mu ba mu san inda za mu kai ƙorafin mu ba. Ni da giya nake saidawa idan na sarrafa shi cikin firigo nake sawa idan aka ɗauke wuta kuma sai ya lalace ya dawa nake yi domin idan wani ya sha ya samu matsala kai ma za ka samu matsala saboda kai za ka yi masa magani ina sayan kifi amma idan ya yi saura kuma aka ɗauke wuta lalacewa yake yi saboda haka wanda nake iya saidawa nake saye wannan lamari na nijelek wani lokaci yana bata min rai amma ban taba shigar da kara ba a gaida asumani shina da mutari muhammadu akan fasara A wani babi kuma Firaministan ƙasar Mali Sumailu Bubai Maiga an sake mayar da shi wato kujerarsa inda zai sake girka sabon gwamnati na ibrahim bubakar kaita a fadar sanarwar fadar shugaban ƙasar da kamfanin dilancin labaru na ƙasar faransa ya samu ya fasara a yau din nan ranar talata ya gabatar da wato marabus ɗinsa da na mambobin gwamnatinsa a gaban shugaba kaita shugaban bayan ya girgiza masa damce ya kara bashi yarda tare da mayar da shi kan kujerarsa ta firaminista ana ganin wato tamkar gwanin girka dubara ne shi mai gan ya nuna rawar a zo a gani ga samun cin nasarar bubakar kaita lamarin da a kansa ɗan takarar rukunin adawa su mai sise ke ta ci gaba gaba da musunta wato faduwarsa kamar yadda masu sa ido na kasar Mali ke kimantawa. tawagar jefa wasar da ake ma bul na yankin agadas ta ci galabar kofin shugaban kasa da aka gudanar 29 zuwa 30 ga watan ogista 2018 a tawa tawagogi 35 tawaga uku na kowane yankin kasar nijar ne suka halarci wannan gasar abdulrahman mauli shugaban kungiyar lig ta agadas ya yi wa musamman karin bayani kowane jihohi na Nijar suka tura ekip uku uku banda jiha ta tawa ita da take karbar baki wajen ekip 21 ke gare ta. Allah da ikon shi ya sa da wannan kup ta ciwo ta a cikin haɗin Nijar ita ce ta ci premier prix na kup na president de la republique. Banda shi kuma muka ci plus ta uku cikin wannan kup kuma wani club ta biyu. kun san ana yin wannan abu kuma ana sa wani abu wata kub da ake cewa consolant wanda duk suka kawo wani wuri an hidda su za su ga su wata kub nan kusa ita ma wannan kub kuma ekip mu guda ta uku ta da ta cinye wata wadda ake cema consulant kenan sai mu Allah godiya kuma muna kiran population ta jihar agaras ta kawo eh, goyon bayanta bisa wannan ekip ɗin ta ta agaras wadda ta yau kuna gani ita ce dai gaskiya a cikin fitan ita ce take hidda kuma jihar Agadas Studio Kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. To madalla bayan kun sha labaru yanzu kuma ga rahoton na musamman. Matsalar kwanciyar hankali a cikin yankin Difa har yanzu tana ɗaukar hankali kuma tana haddasa gushewar al'umma da ke fuskantar matsalolin iri-iri duk da wato ƙoƙarin da gwamnati da abokan hulɗa ke yi. Ga dai firar da maman adaye da malama ya gana da ya tarra a sansanin 'yan gudun hijira na Kabalewa. Mu saurare su. daga fari da muka tashi muka yi gudu na hita daga tafkin cari na bitar ruwa na je wannan gidan kam din idris debi ta gubuwa na hita mun tare da mai gida na ya hita ta tudu ni na hita ta ruwa kaina na hita na samu ruwa iya nan an ka samu an ka sa ni jirgi kwale-kwale na tsallaka ci an ka ajiye ni muka samu muka shiga mota aka tahi da muka shiga can gidan kam aka tallafa muna ana ba mu abinci da taimakon barguna kwanukan abinci su tabarmi dai mun dan sha wahala ban samu labarin yan uwana ba na daɗe haka ana bincike tukuna na samu labarin su kuma na sake na zo nan Nijar. Kenan duk wannan kai da kawo da ke ta ke kaɗai ke shi? Ni kaɗai sai yara na yi shi har ina tare da wasu marayu biyu na haɗu da su na tallafa musu ni ma na ɗauke su ba ni da yara lokaci. To da kuka zo a Nijar ya tarbar naku ya kasance? A gaskiya mun samu tarbo sosai. hiya da yadda muke tsammani wallahi mata maza bakin iya gwargwado kuma har yanzu suna kan yi amma muna godiya gare su kuma su ƙara taimakawa. Bayan taimako da suke baku ana koya muku wasu ayyukan hannu saboda mun san daga can da kuke kuna wata sana'a. Bulan ta zo ta ce za ta yi ta ɗauki wasu mata guda biyu mu dai sashen mu. Ta ce za ta koya musu aikin hannu. yanzu an koya musu wata shida in ya cika an ce za a ɗauki wasu amma dai ba a ɗauka ba. mu dawo kan matsalolin da kuke fuskanta an san kuna da iyalai yanzu shin ya kuke ta yadda wannan rayuwa ta ku anan. muna da iyalai sosai kuma da lokacin da muna gida mace bata san ta ɗauki nauyin kanta ba ba ta da matsala komi mai gida zai yi amma yanzu da mun ka tsinci kanmu cikin wani hali da mu da mazajenmu kowa ana ya juna kowa in ya samu zai taimaka a samu dai a riƙe kai a tahi hakan mutanen gari suna cewa akwai kamar 'yan boko haram daga cikin masu shigowa shin ya kike gani wannan magana a'a daga sashen mu gaskiya babu dan wanda ma muka gani in ba mu yadda da shi ba za mu kira mu ce ga wani bakon ido kuma ba mu san shi ba ba mu yadda da shi ba a zo a kama shi a mishi binkice karshen labarun kenan a ci gaba da sauraron studio kalangu mu huta lafiya